اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوبيو قوتا أخوة الربيع الأول حجرا annabi محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu da da hudu Allah ta'ala muke roƙon ya mana da sai da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa na zaɓar da ka da wajen ɗan mantuna ka da na'am muna cikin dai noniya shafi in za a kaddara uku. faslun wala abdu in dakhumu falaysa bi fa'ilin bal fi'luhu ka taharruki rajfan wa hubub rihin aw taharruk na'imin wa taharruk al-ashjar lil maydan والله يصدر تتليه على ما ليس من أفعاله حظ الجحيم ملعان لكن يعاتبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيهما هذا بمعقول لذي الأذهان هكا أبيات ستة والعبد عندهم باوة أو رنجها ماوة أو جه ماوة فليس بفاعل بايا أيدي nan ka za ka fitar da kudurin jabariya bawa a rin nan mutane baya aiki aikin ka kayi wai Allah ne maka aiki yau da kanan baya wal abdu inda hu falaita bi fa'ili hmm, baya aiki bal fi'iluhu ka taharrukin rajafan aikinsa kamar motsin mai kyarma ne kaga kamar motsin wanda yake kyarma ne wanda yake kyarma daga wanda yake kyarma motsa ke ake ru daga ganzu mai rawan jiki yana so ya tsaki wannan sensor ya yi ta haka ke nan ita yi da kira dauka to wannan motsi da yake ai motsa shi aka yi to wai haka aikin bawa suna nufin su ce idan misalin mutum ya yi aure to Allah ne ya yi masa auren ya aura ya sanya shi ya auren Allah ne ya auren masa da auren idan mutum ya yi zina Allah ne ya zina tattar da shi wanda ita fi kasuwa ya nemi kuɗi ya samu abin da zai ce Allah ne ya sa shi haka ya tafa ƙayyafa ya shiga nan ya fi nan ya dauki wannan dako ya dauki wancan dako shi ne kai shi wanda kuma ya yan yankan aljihu ya ce yana nan yana maƙe yana jira ka wuce da kayanka ka ajiye kayanka ya kwashe an ka kaya a cikin kasuwa ka kawo batun titi ka aje kafin gaje ka ɗebo sauran shi kuma ya kwashe wannan wai shi ma Allah ne ya sai jabariya kenan ya kamata daga nan dai ba a fake mata wannan firka da jabariya mutum baya mu kwatan kwatan sa kaman a sai masa a wando ya bude shin shi bude da kansa ah, kun yi shuru katanga ta tsage shi ta tsage ba ta kai kamar yanzu misalin an yi wa yaro ɗinki a gaskiya ah, ya kai na gangari ga kake riga ta ta yage ita ta yage da kanta iya ga kofa ta balle ba ina ta balle ba Allah ta akai to da haka nan fu a wurin su haka suka yi irin wannan fahimta suka jefa mutane cikin halaka wani abu suke so su cimma akan wannan yahudu wanda suke so su cimma su nuna zina ba komai aure ba komai duk ala ne yayi ba nawo in je ya sata ne wani kudi wanda ya je noma amfanin gona ya samu amfanin gona sai shi ma haka yi a irin wannan ɗarika an aka shigo da ita cikin jama'a wani je karanto ta kawo jama'a ya kawo ta ne bala'i da gangan yahudawa suka kirkira ta suka yi kafa suka yi sama suka shigar da ita cikin jama'a kuma mutane aka samu da daman mutane suka shiga suka ɗauki wannan bala'i to ba dai Allah ya sa duniya sunna Allah ya an fatattake abin ya ware sai dai ban a rasa shi za ka ga wani jabari jabari ne a yi ya an shiga mana da shi hausa mu abin da zai yi kusan duk wata firka sai gama da alaƙa da ita saboda lalaci ke kawo ta mu jabbarancin mu duk abin da auki ne wahala za ka yi ce bahaushe bai san duk wani abu da za a samu a banza bahaushe na kaunan wannan abu sau da kanan bai duba ko daga yana yake dandanan zai nema abin dalili kuna da masallacinku sahu biyu ko sahu uku ko sahu hudu biyar ma kafin a kira sallah masallaci ya cika ana kiran sallah sai ya titi ya cika dole a nemo binci a je tana a nemo binci a je tana ku bari ana sallah ya an gama sallah za ku ce da mu a nemi kuɗi a buɗa nan masallaci an gwamnati a iri an agaji ta dinga biyan su in za a yi sallah aikin su su ibibbin cina su zagaya da gudu su sa su aje nan ma su aje a yi sallah a gama kwanda a ba su kuɗi su yi wannan wannan aiki ko ya za a yi ba za su ce to ai ba mu da kuɗi haka Allah ya kaddara ko ba ku gani ga su, wa in nasu wa'annan sun yi nasu ita ai kaddara ce kaddara ta haka Allah ya kaddara nan ku ba wata kaddara su suka kaddara kansu wani nau'in jamanci ne sannan kuma mutum a ce eh, sannan can suka tashi suka dangana wa Allah zalunci sai dai ina son yi karatun ne a nan in mun shiga ciki ba wahala idan an ce Allah ne yake mutum in yi zina a abin na can a kai shi wuta misali ya saba Allah a zartar da shi to kuma Allah shi ya aikin sabon Allah shi ya sa mutum yi shirka kuma sannan je kai shi wuta ya yi ne tsaron jingina Allah to haka su shirya abu sai ka ga kaman zan da anan an tafi a jingina wa Allah karfin iko karfin ka ba shi suke saka kalli karfin ikon kawai ba ka lura da an dangana wa Allah na kafa tunda ba Allah ya faɗi ba kira sai kawai ta zama ta kawo shi tunanin a tsarkake Allah ke kawo wannan da wanda kuma sai da aka tsallakar da mutane alkalamu zai yawa tukun zan bar maganin haka mun same ta ciki na shigabariya kadariya a musulunci yawwa kamar sama da kasa amma kishin juna ne wa yadda kasan jabariya aka fara yi sai kadariya zo suka zo suka kishiyantar da su tun da zai jabari da ta ji su haka ko ko su komai kawai Allah ke yi ke yi fannasa ce Allah ya yi kukwai kadariya kaddara kadariya sai suka ce gabaki ɗaya babu kaddara suna ne aka ba su daga aikinsu kadariya ta suka ce ba kaddara shi kenan sai aka samu suna yan ba kaddara cewar Allah bai shirya komai ba kaga yan jabariya ba sun ce kowa komai Allah ne yi ba ba kowa kenan Allah ne tsara yi sace ba to yan kadariya sun suka ce a ah, Allah babu kaddara ita kanta kwata kwata kaddara la kaddara wal amru anifu babu kaddara haka ba ke faruwa ba a rubuta kafin a haife ka ba kafin a haifi iyayen iyaye ba za ka zo kinkino ba a rubuta ba kai kaza ba ka ji labarin kinkino ka kama hanya ka tau da kana nema ka gaba zama kishin wa'incan ba wa'incan sun ba wa Allah iko har aikin ba wa suka jingina wa Allah wannan kuma sun kwance wa Allah komai hatta kai suka ce ma komai su suke yi sun bambanta kamar sama da ƙasa suke yau kishin juna ne kamar magana na haka ce eh. shi kamar yi ka kamar da an kirkira wannan a matsalan kaman waɗancan da suka sun kirkira na wannan suka zo ofis da su zama suka kirkira shi kina ka taba kai ta faɗa a kai kuma duk cikin su ban da ke kan daidai nan sun zaƙe wajen cewa. wannan sun yi baya wajen jinginawa wajen ainihin kwacewa Allah mulki ko ma sun kwace shi sai ya zama dauran musulunci ba kowa su kana sai Allah suna suka digguwa kai su kuma suna tsakiya sun yi amfani Allah shi ke yin abubuwa sannan kuma suka yi amfani da ayoyin da suke nuna bawa ne ke aikinsa. Amma sha aminku, an yi sabi kaga da iko kenan sai dai wa mata sha'una illa in sha Allah idan kai yunkuri za ka yi sai Allah ya maka shi da wannan kai ka zaɓa kake so za ka yi sannan kuma Allah ya taimake ka ka aikata ko abun iya mutum zai shi zai zaɓa ya zama ɓarawo ba ka ga ɓarawon da ya kai ɓarawo ba har sai ake roƙa masa Allah Allah ya gafarta mallan da ake so a yi za mu je sa ta gari ka ba keto yanzu abin da za a yi ah, ba da kaba ba da kaba ba da kaba za a yi aiki a kaba za a yi aiki a kaba mai yiwa a ce a kawo na goma a haka a kawo ne a haka a kawo kaza a kawo kaza da haka nan yan suka yi aikin sau gama a kuje sai dai abin da kuka ɗiba kwa biya a lahira amma wannan ta tafi ba ta to ka gani mutum ba zai saba wa Allah ba sai ya roƙi Allah tukuna da menene wa mata su sun zaɓi bata su suka zaɓi bata sai Allah ya jingina su je su yi batan su kaga zai kama su da batan su wannan sun zaɓi shari'a sai Allah ya taimake su suka yi shari'an shi shikenan Allah sai ya saka musu da aljanna kaga kwanan an saka musu da aikinsa shi ne wa hadaina hum najidai alaikum assalam haka tsakiya ai addinin musulunci duk duniya duk matsalar da ka ko za ka da musulunci a tsakiya yake ko ka kwatanta da duniya ko ka kwatanta da addinai ko ka kwatanta da yan bidiyar to ala sunna sun ne tsakiya kullum lamarin su tsakiya am sai ka dubi a annabi Isa yahudu suka ce dan rina ne A fa mutu kiristan suka ce dan Allah ne kaga abin ya wuce kaga a wurin Allah annabi isa ba ba shi matsayin sa Allah sunna musallata ka suka ce ah, bawa ne na Allah kalmar Allah annabin Allah da wuce wannan yanzu wannan da wa'annan sun ce Allah ne wa'ancan sun zo sun ce ba ku tare ba ɗan eh? zinare ko dukkan su cikin su waye daidai babu sai wa'ansu suka zo a tsakiya su ce bawan Allah ne da Allah zaɓin Allah ta su ne daidai don haka a duk matsalar da ka ɗauka a ai shi san ya ce zai kawo matsalolin duniya kafi da zubiyar su ko duniya ko a addinanta ko a menene yanka ɗauki masu wajen za ka zama ke a tafiya shi ne daidai duk sauran tarkacin addinai ba da suke ba in ka ɗauko tsarin rayuwar duniya ka ɗauki tattalin arziki jari hujja suka ce dukiya ta mai ita ce inda za ka tattara dukiyar najeriya gaba ɗaya a jihun ka ta zama taka ta hanyar kwace ko ka kashe ko kai ne ne da dai tabbata ta dukiyar ka kai gane kai ta zagana mutum da zai kasar dukiyan abun nan gurguru suka ce a ah, dukiya ta gwamnati ce ka ce ka ka samu abun hawa ka yi aiki aikin da za ka yi amma ka ci kasha shi ne naka ka haihu ƴaƴanka ba naka ne ba na gwamnati ne maza ko mata da jari hujja suka ce hau labari kujin nan ba ku eh? komai naka ne za ka yi mallake shi in ka ga dama ma ka ba in ka tashi mutu ka raba kan nuka ka ko ka ce gaba ɗaya dushe ka zuwa sata ki wannan suka ce mai komai na su ne to musulunci ya kuma yana yake suna ta a cikin duk gaba da duke ta Allah ka tara ka tara ya baka gadi ne kai ne gadi ne ka tara shanun duniya nan kam na Allah dai ka tara dinarin duniyar nan cap in Allah ya baka tauna Allah ne amma ga ka'idar neman shi ka bi ta halal ka bi ta halal ya zama na Allah na Allah ne to a matsayin ka ma'aikacin Allah an yi da kace ka sha a wannan dukiyar ka yi tufafi banda almubazzaranci shakkaki cin wadata. kakkaje ka yi fasaka kakkaje ka kai ta menene ba dukiya ka ce balasana in ka ga dama ka dafa abinci ɗaya kafa kafa a ciki ɗaya kafa a kafa a ciki ka tsaya a kan ɗaya ka ci ba zai yiwu ba iya abin da za ka ce za ka ce hatta in ka tashi cin abinci in ka gama cin abinci sai ka fada kwana, kwanan in ku baka ci ka cinye ba kai almubazzaranci dukiya kuma kai ta tara ta ga manuel an kawo da ƙura'ani haka ta tafi kenan idan shekara ta cika wannan dukiya da kake gadi karkir da ta in kuɗi ne ga yadda za ka ta in shanu ne ga yadda za ka yi in raƙuma ne ga yadda za ka yi mu dauki ɗaya akan misali kila kuɗi ne to sai ka raba kuɗin na arba'in mai yawan su ka raba su gida arba'in ka ɗauke ɗaya Eh, talatin da tara sai kai juzuwa ka ɗauki ɗayan nan sai ka ɗauko ƙur'ani ya za a yi da wannan dukiya ta Allah da aka ce a ware sai ka je cikin suratul tauba ga ana masa da sadaqatu lil fukarai sai ka duba ina fakiran an nan wal masafi wa kaza wa kaza wannan dukiya shekara ta kare ta Allah ce an sai a ba wa nan sai ka tantance faƙirin ne ke zo ungu kaza abin da Allah ya baka kai ga abin da Allah ce a baka kai ga abin da Allah ce a baka kai ga abin da Allah ce baka ya rabe iyakacin wani dukiyan in wani ya taso sai ko Allah ta kare wannan an bani gadin ta ne kada ka ji labari an ce ma dukiya ta Allah zai ka ce to a bani ni ne na Allah ce ai ga ki a baka ran da wani abu ya taso wanda ya kama ai sai ka duba Qur'ani ne i kamata ka irin wannan matsala ta taso babu aje dukiya kawai ita tsara ta a nan wanne ne tsakiya eh? to in haka ne an gane me yawa in tambaka ce don ta gona ce wannan mai suka ce shan mutum ke go mu wayannan suka ce ne na Allah ne ga kuma yadda za ka ce masa da kayansa ga Qur'ani nan su wanne ne a tsakiya eh? musulunci ko makiyin Allah dole haka bai yi. to illa iyakaci babu masu bayani tunda yanzu ba bayani ake bukata ba ya za a ka gotsara magana ga jera ka zagi ne ya za a ka gotsara magana ga baka fatawa ne amma a zauna a yi karatu zube don kwariya sosai an tabbatar da musulunci ne a wula duk wata matsala ta musulunci ina magana ya magana injiniya musulunci a tsakiya ake kowanne musulunci ne ya dace da wannan zamani musulunci ya dace da kowace ƙasa musulunci shi ya dace da tsada duk mai hankali a duniya dole za ga musulunci zai in ko ka ga mutum bai musulunci ba yana da matsala a kwakwalwa shi ko kuma bai san musuluncin ba tunda akwai waɗanda da dama ba su sani ba isa suke faɗa har da musulunci inda mutane suna da ilimin musulunci ba wanda zai yi fada da musulunci kowa fata zai a yi mana tsarin musulunci a yi mana tsarin musulunci هي التي يهدي بالتي هي أقوم gaskiya ne bagana ni ina so ne samu lokacin sake in zama a sai na naɗe tafsirin na abu kwalwa na kalmomin ba za su haddatu ma amma ma'anar tana iya haddatuwa a ce ko mutum ya samu daman ka zauna ka duba kaza ka duba ba ne shi kaza a kaza kaza ake kaza a kaza kaza ake kaza amma musulunci ga da shi kuma ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas to yanzu jabariya ne su janyo ko ka gane jabariya ka gane kadariya kada a fake tambaya kan jabariya sai dai zai zama akwai lungu lungu su amma dai ana ce jabariya to kafin ga matsayinsu ana ce kadariya ga gano ga matsayinsu mutanen da kuma halakakku ne ba gaskiya suke ba kuma duk yan isan jihamu ne wala da homo falaita bi fa'ilin bal ta saharar ai mun yi na biyu wahuburi in auta haro ke na ilin kamar bugawan iskari eh auta haro ke na ilin ba nan na fito na sama ba ko na ke ce mata amma kana jin kuma tana bugawa sama ba kuro zai ba a ga ga ta take buga ba ko Iska shi ke buga ta na ta ga ga wanda na yi faɗa sau da kanan ƙofa wai haka ayyuka suke kamar yadda ka ga bugawan ƙofa nan ba kowa iska ke buga ce to haka ayyuka suke wata harrokin asijar lilmayalani da motsawan itatuwa su karkata ga iska ta taso ta ullar gaba su gagare su ta yi haka ta yi haka ta yi haka ta wuce ta koma kuma ta yi haka wata ta kullu aka tsaye haka tsaye haka tsaye haka an jima in ta sake ta iska ta ce ta dawo ta haka ta yi sabin tajin sannan kuma ta ta lilo ta dace bishiya na motsawa ba motsawa ta yi ba motsa ta aka yi har wai da makiyasa sun dole su ɗauke hankalin jahili dole su kwace hankalin jahili والله يصليه ala ba ليس min أفعاله أرض الحميم للعام wai Allah zai kona shi waye shi mutum kenan ko alama laysa min af'ali da ba shi ba ba ana duk wanda ya saba ba yana da azaba ka ba saboda me wai Allah zai kona shi ya kona shi akan bai abinda bai yi ba ayyukan bawa kam Allah iya so kaɗanan sun jingina wa Allah ne ta hazon ki حر الحميم يتان انا مسا زافين تفتشن روا زافا على انيرم من من سورة القضاء عانية لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ظلم لكن أي سيدي الله يعاقبه على أفعاله zai yi wa bawa uquba akan aikinsa ba aikin bawa ba aikin Allah Allah ya sa ka aikata kuma je maka ba ba kai bai shi ne wani shajjan mawaƙi yake cewa alƙahu fil yawmi maktuful yadaini fa qala iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i shi shi ne ba gane kan musulunci ba illa kawai wani zalunci yace kama ka ka kafa maka an kwata baya aka ɗaure ka sana ka jefa ka rafi aka ce maka hattara ka ka nutse hattara ka ka nutse kafa ka nutse in ka nutse halaka za ka da me za ka kare kanka waya ka Allah yi kun karanta tauhidi sai dai an daukar da ba ku gane ba wannan jauhara ta tauhidi kullum kullu man kullifa sai an wajaba eh, ko na manta bai ce jauhara ta tauhidi dai alqahu fi yadikum maktufal yadaini فقال اياك اياك ان تبتل بالماء yau kama قال to saboda ka kaga wanda ya jefa ka a rafi ya daure ma hannu sannan ya jefa ka a rafi ce kakka nike haka ga wannan ya zalunce ka ce to wai haka da yi ya halitta sha'awa kuma ya halitta mutum kuma ke kakka kakka biya bukatan ka sha'awa kuma sannan shi ike aikata masa aiki shi ya gane wannan harka ba yake batacce ne a Allah ya da dulmu yadda shi na fasara wannan ku lakin yu'a inqibuhu ala af'alihi na af'alullahi ne ba abdi ba eh to ba shi nan yana ji shi yayi ga sunan ma yanzu na yi wajen baki hudu ba ku je komai ba haɓalan koma baya ba lakin yu'aqibuhu ala af'alihi fihi ta'alallahu dhul ihsani saboda kana eh, yu'aqibuhu yana masa uquba ala af'ali akan ayyukansa mana Allah ya aikata aikin kuma izo ya wata uquba akan aikin hai Allah ya wuce wannan wadul mu'inda humul muhalu li zaqi annaya nazahu an huzul sulta suka ce azzulmu inda humu al muhalu li zaqi wa izalunki a wurin su ya kori ga Allah ga zatin Allah Allah ta yayi nazahu anhu zussun tsani ya za a tsarkake mai iko daga wannan wa ya kono mada sambalikar tanzihuma haza ma kolin lidil aza wa kono mada wannan ya zama yabon Allah? wannan ba zama yabon Allah ba hmm? to hamsin da bakwai dai yake wa zulmu indahum ko indahum al-muhal zalunci a wurin su wa zulmu muhalun indahum kenan li zati Allah shi wai zalunci ya koro da zatin Allah ta kuma ga abun da yi inda homo haka nan suka ce ai ya tsarkaka kuma ga shi nan yi sun ce zai aikata aiki kuma ya samu sun auta to me ga ba wannan ba ifadi ne ta gani Allah na nazzahu to ya za a tsarkake shi an hosu sultani mai irin wannan iko shanta sai zama yabo zalika tanzihu ma haza bi ma'qulin wannan ba abun hankalta ne ba lebis a zahani da mai hankali wannan ga baitocin zai warware mana su daya bayan daya sharhu hmm? oh ba da ne ba komai mariga mun fita ba zai ce tun mu da komai fasara kalmomi ne je ka karanta ba gane ba gobe muna amma mai tsawo قال allamatu عبد الرحمن بن ناصر السعدي rahimahullahu ta'ala Umma tabbaman mu'allifu daga nan mai littafin ibn al-qayyim ya cika ta makalatul Ba batun daga can ya fado asalin jahamiyya ba da malamensa da yadda suka kare shi ja'adu da ya kace shi aka yi jahamun ma aikatan shi aka yi ko wanda ya ga abdullahi waye alkasari wancan kuma halmu ya kashe ce gwamnan can wajen yanin abin nan kurasana ne ko aina a dai na gana wannan littafin mai yake da suna fawzan alfawzan اتمم المؤلف مقالات الجهمية في هذه الفصول المتوالية فذكر أولا أن مذهبهم في في باب القضاء والقدر وأفعال عباد الجبر شيء فذكر أن مذهبهم الجبر كذا مذهبها مذهبها آه، مذهبها مذهبته مذهبته مذهبته شيء قدرين جبرية الإنسان مجبور fi babin qaba'i wurin kaba da qaddara wa af'alul ibadi duka wannan jabariya ne Allah aikata wa mutum yake yi a kaga muka ta tattaunawa na biyu yake wa annal abda indahum bawa a wurinsu majaburun makahoro mana tur to fasashe ne mana tun fasashe ake sa ce ake a yadda shi abu wa makahorin adanne yake sai da aka yi da shi ala a fa'alihi ba ina yi ne da sanki ba kullaha khairuha wa sharriha wa sharruha masu ken da marasa ken. wa annahu cewar shi zuba wannan laisa bi fa'ilin haqiqa Nawa baya aiki abunda duka ga yayi yi masa akai wa anna fi'lahu bi ghairi ikhtiyari aikin sa ba shi ya zaba ba aikin sa bi manzilati hububur riyahi kaman bugawan iska ne wa taharrukil atijari wa harakatil murta'iki da harkan al-mutarajjifu almurta ishe mai girma wannan imu da aikinsa kaman aikin mai bacci ne ai kaga ka zuba a ajiye kwaryar nono a wurin mai bacci wajen ƙafarsa ta ƙaddara ta sha ballantana ake irinsa baccin wane ne buge-buge ya kwanta ana yi kafa mushi a can doka ka ko ka ajiye masa nono a nan aiko rai zai wanka da shi ka kuma ba za a kama shi ba in an zo da wanda ya ajiye nono da wanda ya zubar da nono wa da laifi wanda ya ajiye hmm. to aka ga aikin na yi don haka nan mutum kamar aikin mai bacci ne wani hauhau wani haraka mimman hun da ghairi ikhtiyarihim wa'inda motsawansu ba da zaɓinsu ba ne ba ce wa haza wannan ra'ayi guda uku ko illa suna da yayaye ba filo shar'an wa akana wato kullum in aka tashi jabariya waɗannan za ka yi ƙoƙari ka rike su ana maganan jabariya to uku na shi ne ra'ayinsu kafin a zo maganan fasa su wa haza batilun shar'an a doka fatacce ne a akali ma fatacce ne fa innahu min al yana daga cikin abun da yake sananne a karan wa hissan al farqu bain al harakat al ikhtiyariyyati al waqi'ati bi qudrati al abdi wa iradatihi wal harakat al qasariyyati allati la iradata lahu fiha wala ikhtiyara akwai bambanci tsakanin motsawan zaɓi wanda ya auku da ƙarfin bawa da nufinsa da kuma motsawan dole wanda mutum bai da nufi gare shi ba ya da zaɓi misalin za a ce maka da zuwan wannan da zuwan wancan daidai ne sai fasa kafa fara zai na kallo na da zuwan wannan da zuwan wancan da hmm? daidai da rubu da zuwan shehu masallaci da zuwan abul khairi masallaci daidai ne hmm? shehu yadda da aka koro shi daga gida a zaman da aka koro abokin kwaban da aka koro kaga akwai bambanci in za a ba da ladawa za a ba lada hmm? wanda ga gaza wanda ya zo da kanta shi ya zaba kuma ya zo ne ko don karatu ko don ya samu lada ko don ya fahimta ko don ya yi kaza wancan kwasai da aka turfafa shi aka ce idan ba a san ka masallaci ba za ka gamu da ni to kaga haka sai dai yana iya jiyewa ya koma don Allah kana fara abu ba dan Allah ba a ƙarshe sai ka koma dan Allah ana yin haka da dama da dama fa bai san shiga musulunci ba dan Allah ba amma a karshe suka juya suka zama musulman gaske suka amfani musulunci akwai wanda ya musulunta saboda mace kiri-kiri ya je isa ne ta mijinta ya mutu ita ta ce ce masa gashi gashi gashi yana son ka zai aure ka tsara ta ce a ita ma ta ce aure ba ta lokacin da ta shirya za ta yaran ta ce za ta yi aure yanzu ana magana sadaki ta ce ce ba na harka ba ta ta ce masa harka ba ta sadaki ne ba idan yana kwanta ya je ya musulunta in ya musulunta musuluncin ne sadakinta kuka kin ga ki faɗa min gaskiya yayin zinari ake kowa zurfa da dala za a ba ki sadakin ko da pound a yau da zinari za a ba ki sadaki ko da azurfa ita ce ma ba wannan ne matsalar ba sai ke ta yanzu ina zan samu shi annabi muhammadu aka ce na gama ya yake an ci min aure wance ta ce a nan eh, za ta aure ne sadakinta musulunta to na zo zan musulunta sai ke sha Allah ya musulunta ita kuta ya masa sadaki sau da ka musuluncinsa ladanta ne ba ka nan ta samu la'ayi ayi hadiyar Allah zai ka rajulan ita rajulan ɗin ta samu kuma ya zo da ya musulunta ya gano daga baya kai ba saboda ita zai musuluncin ba yanzu saboda addini zai musuluncin wannan addini gaskiya ne amma a da ita ce ta fashi duk inda annabi zai je za ku je tare ba ka bari wani abu ta fashi ni dama na nan ita za ka yi da wuya a kusa wani yaƙi ba da ita ba har tana da ciki za ta aihu yau za ta aihu gobe ta yaƙi nan an tafi muku da nisa ana koma tarihi sai da mu ya tafi jan tarihi nan ana nufin wanda ya abu da kansa da wanda fashi aka yayi ba sa da yi akwai bambanci to ka kuwa mai suka da suwa jabari a sun buga kenan da suka ce kowa aikinsa kawai na dole ne الحركة bi qudratil abdi wa iradatihi ko wa bainal al qatariyya wanda na dole allati la iradata lahu ah, fiha wala ikhtiyara akwai bambanci mai lada shine wanda aka yi don Allah wanda mutum ne ya zaba wanda ya taso da kansa ya zo masallaci ne zai kaza to ana ba da lada za a ba shi don zunubi ne za a ba shi zunubi tun da shi kawo da kansa wanda ku kawo shi aka yi dole to ko azaba za a yi bara masa azaba ba wani je ce a ne aka yin zo dole don haka ba za a yi masa azaba ba in an masa azaba an cike shi amma kwan ana ba da lada ba ba shi sai kaga an samu bambanci kame neman bambanci ko ko da yake ba mu zo kadariya ba ta kuma shi isa a gane wannan da kyau ran da aka kwance kayan akan kadariyan shi ma gaba ka jita wasari'u ko adafal a amala mai shari'a Allah ya jingina ayyuka khairaha wa sarraha lil ibadi da bayi mutum ya aikata alkhairi ya aikata abun tsiya ba abun tsiya ba za ka aikata ba sai in kana so sannan kuma da taimakon Allah haka abun ya nufai ku to alheri ma ba ka iya yi sai da taimakon Allah nan zaman da muke Allah na taimake mu in ban da ba don wani zaɓi na Allah ba da ba ma nan mu muna tsoron wannan ruwan kuma muna so daidai wannan ɗan lokacin mu kwanta mu huta yanzu danginmu mu'uzami dangin danginmu tamanin bisa ɗari in a ah. gari na ne sun haɗa sallah ya bi sassa'in da biyu ne kawai to kaga yanzu ba wai mun haɗa ana zo baya baya gaban mu ba shi ne a mu yanzu ba musamman ana wannan ruwan kuwa don haka nan kawai abinda muke kada wanda lokaci tafi a banza mu ɗan ƙara mu samu mu ɗan ɗiɗi ba da yawa kamar yadda ka san mu ɗaure agogon nan ka ita fi da in muka ɗaure shi mun ɗaure agogon duniya da kuma mun ɗaure shi ko da lalin je ka fake da mutum da yamma ka je ka ɗaure shi da mun ɗaure shi saboda mu samu mu tashe mu karanta abun nan ɗin mu ji daɗin ainihin ibadan mu ta saboda da haka nan aikin mutum mutum aiki Allah ke aikatawa mutum ke aikata aikinsa da kansa da taimakon Allah wa shari'u adafa al'amala khairaha wa sharraha lil ibadi alheri za a baka fa? sharri za a baka za a ba mutum fa? wa akhbara bi wuqi'iha bi qudratihim kuma ya bada labari ayyuka suna aukuwa ne da ƙarshensu wa mace a cikin da ganin damansu shi isa kaga wanda ya sata za a hukunta shi wa an da al-ikhtiyar suna da zaɓi ya ce fa man sha'a minkum an yastaki wa ma sha'una illa an sha Allah hadisi ce ma sha'a kama wa ma lam yasha ya kuma wajen abin nan kenan ani fil fi'li wat tarki Wa ha dai na honɗa jadai? Waha ula Ijabariya, amma wo'in nan Jabarawa yan ƙyasan su je hamu. Sauro bai na nau'auni sun jefe ta tsakanin kalan nan guda biyu. Zannan man homa, anna haza ma dalilu ka baiwa kamar yanzu. Suna ɗaukar hakan a dara sashe. Allah ji kan Abdul Qadir ce mutanen ana maganan kaddara kowa zai shiru sai ne kwarin magana zan yi amfani da kaddara don in kawar da kaddara kuma in kafa kaddara idan yunwa ta kama ka kaddara ce idan ka ce abinci kaddara ne in koshi ya zo kaddara ce ka tabbata haka Allah shirya su sai amfani da kaddara za ta same ka sai kai amfani da kaddara sai ka kawar da kaddara ran da kwana ya tsare zai ya bari ba gaba ɗaya bakin bai karɓar amince jijiya wannan za a nema a samu maka ruwa ya rafa ta to kaddara wannan ta mutuwa ce la mahala ta mutuwa za a yi Wannan annahu kaifa yaqdi alaihin yadda yake hukunci a kansu ma buhum alaihi wani a kaifa ya ƙabi alaihim ya zai yi hukunta abu a kansu ya sa su aikata suna yi musu uguba a kayi an an yakan yi zalunci mutane suna da zaɓi ayyukansu duk ana jingina gare su wa haza min bahil azalati eh na haɗe ne da kasu da aka ce wa ha'ula il jabariya yanzu zai hukunta kansu ne ita wa haula jabariya da kake gani sawwa bainan naw'aini zannan minhu aka ga zargin su yake zannan minhu anna hadha madalul qada'i wal qadari sun yi kuskure kuma ba shi ne ba ya ma za a wannan zama shi ne wa annahu kaifa ya qadi alaihim ma yu'aqibuhum alaihi hada la yanti halan wa karan ka sa mutum yi abu sannan kuma kai masa duka akan shi ba zai yiwu ba wanda duk ya ɗauki haka mai wannan ra'ayi haza kowa haza min akabahil agalati yana daga cikin mafi munin bandan-bandan ko kame-kame wa ake na iha fa'in alƙaba alhaƙiƙi ya kenan alƙaba uwal ƙadaru la yunafi an bai hana annal ibada humul amiluna li amalihi kaddara bata hana su masu aiki sun suke ayyukansu. kaddara ce amma ba kawar da ake masu aiki ba su suke suke aikinsu suna duk abin da zai yi da asbabu yake akuwa. shi ya halicci sababi shi ya halicci musamman ka fitar da kudu ka ɓaɓɓoye sai a zalata taimake ka ka tsere ka ruwa idiyoka ka ka duba ka duba ka taka da gudu ko ka samu mota ka shiga ciki ta kawo ka kurkusa masallaci kaddara ce ba za ka ga hadiri ba ka ce aka Allah ya kaddaro in ma ban samu abin nan bai toke ne ka san za ka doke ka ko ne kai ba ka san kaddara ba Allah bai kaddara ka ba saboda kanan wala yunafi annal ibada humul amiluna wannan bai hana bayi suke yin aiki li amalihi sai magana fili take ko an warware wancan da balan nasu fa innahu ta'ala khaliqu kulli shay Allah ne malikin dukan komai min al ayani na zatukan wal af'ali da ayyukan wasifati wa af'alul ibadi su ayyukan bayi taqa'u bi qudratihim tana aukuwa ne da ƙarfin da Allah ya ba su wa iradatin da yadda suka yi nufi shi yasa aka ta inna mal amalu bin niyyati allati khalaqaha Allahu fihi wa atahum al-ikhtiyar ya ba su zabi fi tarjihi so rin ta yadda ma ya taruna sana ba ko dama ko hagu ko aljanna ko wutar aljanna ga aikin da ake samun aljanna da shi wuta ga aikin da ake cancanta zaba da shi sai mutum ya zaba in ma ka yi imani da Allah ka bi annabi Muhammadu wa in ma ka yi imani da Allah ka bi shaida? shaitan faman sha'a man sha sha'a falyakfur zaɓi ne in kana so ga hanya alheri in kana ba ka zo yi kenan ga ayyukan can ذاك وعطاهم الاختيار في شرجيه ما يختارون تند داما بيو اكا بامتا حنيا بيو اكا دولاش وخالق السبب التام شين مهلك دليل فأيكين سكت خالق للمصبب شيها اللي تعبد لك يكاو أبو فأي المكان عفيدي تجد وأيضا بند ما fa innahu yu'aqibuhum ala kufrihim yana masa uquba akan taurin kan wa ma'afihim da sabon sabonsu wa huwa al-hakamu al Shi shine mai hukunci adali fa kaifa yu'aqibuhum ya zai masa uquba ala ma laika min fi'lihim abinda ba aikin su ba hadha man ankara al-munkara wa abdal hada min ankalil munkari wannan yana daga cikin mafi abin ki wa abdalil batili a ce ya sa mutum ya aikata aiki sannan ya masa azaba a kai daga wannan bai da kyau alkalamu wa bai wa inda haula jabariya amma a wurin waɗannan jabarawa firkan jabarawa الظلم محال عندهم لا يتصور وقوعه wai zalunci ha bai ma yiwuwa ba a kaddara ainihin akwalai ta tasawaro ko abu bancin da suke tambaya ita kadan sun ce zalunci ne to wannan duka ba zalunci ba ne ba wurin su to in wannan bai zama zalunci ba me zalunci a duniya gaba daya a sa ka ka aikata abu kuma ya maka zaba kansa suka ce a ai zalunci ya koru ga Allah inda la ya tasawwara wuquhu amma kuma su ne masu wacce magana fando ka wannan tukka da warwara kaifa qadahum hadha al-asl al inda wannan ka'ida ta jafi mai muni jabaranci la ibdal amri har sake aka bata umarni tunda wanda yake jabariya ai kaga ba umarni a gare shi duk abin da yi ainihin an ce kada ka yi sata to ai wannan ba maganan kada ka yi na haifi ce can gaba in an ce an ce masalata ba ruwan shi da ke masalata da wanda ije cuti, da wanda ije masallaci duk daya wancan wanda ije masallaci wurin su fa Allah ya kai shi wancan wanda ije cuti, Allah ya kai shi ai ba wai wannan zalunci ne wanda ta Allah ya fashe wanda ya je ne yi kuɗi ya aiki ya samu kuɗi Allah ya fashe to sannan kuma ya masu hukunci ya zida ha da ka wannan ka'ida ta su aljabariya ba ta ce fanzur kaifa ba da hum hadal asalul khabisu ila ibtalil amri yi hadda na hayo wal yi da ba ta fakayya bil adali dan ga a ce ka kai sallah kai kauta an zargin shekaru wa iqamatil ma'azirati da tsayar da ba da dalili li kulli zalimin mujrimin ai kaga da yake aƙidan. lokacin da ta bayyana lokacin akwai bayan Allah a ciki nan ta ke sarka ke ta lokacin Umar dan Khattab wanda ba rawa isa ta yan jabariya yahuda sun tufa masa wanda aka zo da shi ya aka ne kai ne yake sata sata ba ka san an hana sata ba yake eh, na sani kaddara ce ya zan yi Allah ne kaddaro min in sata Allah ne ya sani da babu yadda zan yi ban da ikon kai nan Muhammad ya kalle shi ya kalle shi ce shi kenan Allah ya kaddaro kai sata to kuma mu ya kaddaro mana mu yanke maka hannu idan ka yi sata ka ɗauki kayan wani ka shiga hannu to kaddara kuma ta sai a yanke maka hannu da haka yanzu ku wuce da shi su da har ya amsa a yanke masa hannu aka da a tsaye masa hannu a kaddu ma shi da mai ne ba a kasare jirin ya farfado majalisar koli ta zauna irin wa'annan masu izgilancin kai, ya buka sai Allah ya fata da ganga me ya kamata a yi masu karancin abin da aka ce aiwa makaryaki bulala tamanin go wanda iya wa ɗan adam ba bawa kafafi wani ya yi zina ko wani ya yi luwaɗi karanci a yi masa bulala tamanin to wanda yawa Allah ƙarya mu ya je ya aikata abu ce Allah ne ce ya aikata sai ke to shi ma masa bulala tamanin samana kaga ce to kai za a ma bulala tamanin tun da kai wa Allah kariya kai masa bulala tamanin to ana cewa ba a fashi bin labarin wannan gidan ba haka sai tunda menene ka je ka ce haka Allah ya kaddaro ka yi to Allah ya kaddaro yanke ma hannu Allah ne ya kaddaro kayan ka wannan bawan Allah ki ta shi kina haka aka yi to kai maza a yanka ka kuwa sai a yanka wa fil kisasi haya ya ulil albab kagar mai irin wannan aqida ke kuma sauran abokan ku abokan fa haka ba wanda duk yanka wani daga cikin ku shi maza a yanka wanda duk izinin da mata wani za a yi maka ba wanda duk isa ba shi ma ga hukuncin ka ba hawa malam fata ta yi sai dai amma galiba ne idan aka kawo aƙida aka samu gwamnatin tsayayya aƙidan ba a mutu ya ta kowa ɗan lungu ya ta fanta sannan jiran a samu wani soko ya hau ina hawa ya shagala da abubuwa ya ga ta fito ta yi rima ta yi rima idan mutane ba su fargaba shi yasa aka taimaka maka aƙida kaza ta bayyana amma an kwankwashe ta to a yi tusa gawa a bi ta ƙasa a yi magance ta in ku ban haka ba ta ga in ta yi rima sai sun yi ramuwar gayya sai sun yi ramuwar gayya abinda aka yi masu kenan haka aka wa shugaban su ke to shi kenan suna na suna aiki a kafa suna ya suna karantarwa suna cusa yan wasu ga abin da aka yi mala ga abin da aka yi da markabin mu ga abin da aka yi da kaza ba komai suna tura ma'aikata suna raba mene kaza suna shiga yafa suna shiga menene sai sun ninka hmm? ana ba da labari ai aƙida kaza ta ƙare ai aƙida kaza ta ƙare ana dariya a majalisoci hmm. bari dariya za ka yi kuka dariyan nan da ake sai ta koma kuka in dai ba ta shi aka aka wani abu na gaske ba to ka duba wannan matsalar tun lokacin da har yanzu ba ta gama mutuwa ba don waka in fahimtum zulmu allazi nazzaha Allahu anhu zalunci wanda Allah ya tsarkaka daga gare shi ya tsarkake ransa wata madda bihi ya yabi kansa akan baya zalunci annahu la yu'adhibu ahadan bai wa wani azaba bi ghairi dhanbihi inda Allah inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya zai shi zalunci ayoyi barkatai laysa bi zallamin lil abidi sai zai yi wannan hukunci Allah baya zalunci wala ya hadimuhu ai min hasanati Allah bai nakafa wa mutum alherinsa abin da mutum ya aikata da Allah zai ba su sai kai ga matattu a bayan ku laifin su yi. dan gurma ne ku. ba da nan yana za a aure na kallon su jama'a ka ne za mu haɗa da kai da jama'a ka mu kore ku wannan fa bai tashi ba kyata-kyata kan alaba kallon lungun nan fa hannun ya rawa ne ya yaya wurin wannan ne wurin mutala ne ina mutala ba wurin ne na abdullahi ne ba a so a ga mai bacci kwata kwata an hana bacci ko dan jinjiri haka da zan da shi mhm. to da za a eh, kuna bacci a jini ya zan yi ne bari ka yi bacci a jini sam na san wanda ya kawo ku na san iyayen ku ɗaya bayan ɗaya duk lungu-lungu ku duma rin ba wani wanda zai mana bacci to sai ne ka samu an ta su ba sa ba an aiki bayi garin su sai ka fita don dama mutum na nema ya tsaye da aka sai je ka yau alwala in ya fita waje sai ya sake da sai shakuri Allahu akbar alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da kansa suka koro mu eh shi ma aibasi yake to ya kamata da rara sosai in ya sake suka tafi ya kamata ai sai ka je wajen alwalan na ne ba nan kofa za ka tsaya ba can wajen alwalan za ka je ina ga ya kamata a sai maka rigar ruwa suna gama alwala ka da in ba ka wani ya shiga ba da ka tafi din don dai tawagar da ta fita sun kusa goma sha ne kuma na san sai an damun da kayana Nam, ina na tsaya la ya haɗe muhu min hasanati ko kuma kun gajin ne kun gajin tarkata kanan ruhe ha? ya gaji ba ku? la ya mu min yi. bai rage wa bai cinye wa mutum bai rage mutum alherinsa irin aikin da kai za a biya ka ladan ka cik da cik hasanatihi ke wala yazidu fi sayyi'atihi Allah bai ƙara wa mutum zunubansa malam ya fa'alhu zunuban da mutum bai aikata ba bai tsora mutum laifin da za ka aikata ba Allah adali ne wa huwa ta'ala qadirun alayhi ولكن لكمال عدله سوى تكشف عدل تنفى وحمده دكان تنفى يبو حرمه يحرم تظالمك على نفسه حرمت الظلم على نفسي واخبر بنف... بنفعه يباد الابار ان ينقل ظالمك عنه في مواضع كثيره من القران to wannan kenan ina gabarin mu na mutum biyu ko muka na mutum biyu rana ita yau kaga sai mu na mutum biyu in Allah ya kai mu ma mu ba kai ba to wasu za su yi muna nan mu yi awon mu in ba ma nan wani ya yi kalar matu. <laughs> ta ji ai wajen ta ɗauki dalili yana jin aman shi daga nan أما أنت في أنا نبو هذا محمد خليل هراب رحمه الله يكي توشيما بيتو سند وانا يشرحي سو يكي شرحاوا والعبد إن دخمو فليس بفائل بل فعله كتحرك رجفان دون دا بيتو سيكي تعان حدث ai kaga an fassara kalmomin an ɗauke wannan an sake fassarawa ga wani malami ya sake ɗaukar baitocin shi ma ita yaran jahamu annahu yara lil abdi bawa bai da zaɓi Ta da jabarancin ne yayi fi in min fi'ili duk abin da ya aikata sa a kai dole wa anna af'alahu wa ayyukan bawa kaf tasdoro anhu suna zuwa ne daga bawa ala sabilin tattarari wai ta hanyar dole turfafa shi aka yi Ban huwa yana Allah fi'ila lil abdi aslan shi jamu yana ganin babu aiki gabawa asali mana bawa baya aiki baiwa ba ta aiki duk abin da ya yi masa aka yi wa annal fa'ida yansabu ila ilayhi mujazan ana jingina masa ne mujazi mujazi kaga aka ce ainihin wance ta yi tuwo ita ta yi tuwo a wurin jabariya hmm? tuwai Allah ne ya tuwon tabbata da tuwon nan ba ita ce ba ita kawai haka Allah zai ɗauki hannun ya tsebo ruwa hannun da je ya tsebo ishe hannun da zai ƙetta a kana hannun nan ya ɗauko kunya hannun nan ya zuba ruwa hannun nan ya niƙa gari hannun nan ya yi kaza haka nan za a yi haka ya wata gama yi mata aka yi kawai da mutane ma dai akwai mahaukata eh, wannan in dai kun gane magana sai ku ce yanzu mai hankali zai faɗi wannan mai hankali zai faɗi wannan ke kwari. wai sun tsarkake wa duk tsabar tauhidi ne ba mai aiki sai Allah wa annal fi'ila yansabu ilayhi mujazan kama yuqalu saqata al-jidaru hal huwa alladhi saqata la wa jara al-ma ruwa ya gudana ya gudana sai ba shi gudana ba gudanar da shi aka yi wa darba al-mu'allifu masalan malam ya kawo misali lidalika bi taharrukin rajafa ne da motsawa mai kyarma rajafa wa rajifatu rajafa ainihin girgiza kasawa wa huwa al-kha'ifu al-murta'idu mai tsoro mai kyarma wa hububur riyahi da bugawan iska wa harakatin na'imi wa tamayulil ashjari kaga dai duk fasaran ta zama ida wa min al ma'lum yana daga abun da yake san anna kullu hadhihi af'alu itrariyah wa yaqulu al jahamiyyah jahamawa na cewa inna allaha yu'aqibul abda ala ma laysa min fi'lihi wai Allah na yin uquba wa bawa bisa ba abun da ya aikata ba min al ma'asi wa dhunubi tun da yi masa ويذيقه عليها العذاب يتن أنا مس عذاب الشديد قوم أشياء كتابة وحر الحميم الآن دذاب تفسروا تفسروا وهو الماء الحار الشديد الحرارة بل إن الله فكسي كي الله يعاقبه على فعله هو فيه تعالى الله يعني Allah inna Allah ya aqibuhu al-abda kenan ala fi'lihi na fi'lillahi Allah zai abu ne masa azaba ka'i huwa fihi ina abu ya kawo rai kai ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabir Allah ya tsarkaka daga abin da suke faɗa Allah ba haka yake ba bai wa mutum azaba ga abin da bai aikata ba wa qalu inna hadha laysa zulman baitinka sai suka ce wannan ba zalunci bane ba li annahu tasarrafun min mahadi baitihi wa sultanihi kuma baitin kana kana da ciwon wanne ne ha hamsin da bakwai a shi ma bai gaurin ba ko ana masa bilar Karfin hali ne kan ana cewa wani da kai shi ma ba gani yake sosai ba ma'in da dahumul mahalul zati daga maganar ta yi bambara kai su wai a wurin Allah zalunci a wurin su ya koru ga Allah duk abin da ya aikata ba zalunci bane ba anna yunazzahu anhu zo sultani ya za a tsarkake shi daga ma zalunci da shine iko ne shine wancan din yake fassarawa yake menene shi kuma a can wa qalu inna hadha laysa zulman bakwai ko li'annahu tasarrafa fi mahdi mulkihi tunda yayi aiki ne a sa wa sultanihi duk abin da ya cikin mulkinsa ai bai zalunci ba wa huwa mumkinun wa zulmu innama huwa al-mahalu lil shi ne ya hana wa kan haka amma yana in ya yi daidai wa kadarar da mu'allifu mai littafi nan take da ya kawo a ƙidan ya yi musu raddi alaihi bi anna zulma idza kana muhalan bi zatihi in dai ya koru ga zatin sa lam yakun fi nafaihi anillahi madahu tun da dama zalunci masahili ne to in an kore shi daga gare shi ai ma wannan abu na ba yabo bane ba dama ba yayi lam yakun fi lafaihi anillah lam yakun madahun kenan fi lafaihi anillah ma anna Allah kada madaha nafsahu bi nafai zulmi anhu kama fi qawlihi inna Allah la yadlimu mithqala dharrah Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra ما يبدل Ba لدي وما أنا بذلام للعبيد ba a canza magana a wurina in ya riga ya faɗi haka ga wani mutum bai da ikon canza ta sai zan shi wa ma'ana bai zalla min lil abidi ni ba mai zalunci ga bayi ba ne ba wa fil hadithil يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وذلك لا يكون ولم بذلك فتبا إلا إذا كان الظلم في ذاته ممكنا لإن هذا مذيء يحنى وكفى ويكون مختارا في تركه إذ لا يعقل أن يتمدها أحد bima la ya tasawwar ko a hobinhu ba a yaba mutum da abin da ba zai iya yi ba ba sai in yana da ikon yi me yake da suna bai yi ba shi ne za a yi shi da shi amma ba a ka da abin da baka iya yi ba ba a ka da shi saboda haka nan ɛɛ layi ata layi o kalu anyi tama diha ahadu ma la ya tasa wariwo ko a ko min ko ɛ ɛ ti ha lati hi a yi na a kɔrɔ ko jami'a ko jabariya ce eh, sun jingina sun ce ba zalunci ba ya tsarkaka daga zalunci eh, saboda aka nan suka ce kuma baya ma zalunci yi ne a gare shi zalunci a gare shi mustahili ne sannan kuma suna zuwa suna rabuwan shi suka ce baya zalunci to ya za a in inda mustahili sai in zai iya abu ne bai zalunci ba shine za a yi laifi da shi to haka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين